بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ووصف العالم الذي لم يعمل بعلمه بذلك في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ووصف النصارى بالضلال في قوله تعالى ولا تتبعوا أحواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ووصف بذلك من يتبع هواه بغير علم حيث قال وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وقال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأخبر أن من اتبعه وأخبر أن من اتبع هداه المنزل فإنه لا يضل كما ضل الضالون ولا يشكى كما شكي المغضوب عليهم فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن, فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bugu bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq wato majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah ya rubuta wa mutanen iraq musamman ma mabiya addinin shi'a wanda wannan shine darasinmu na ashirin biyar a jerin gwanan darussanmu kuma na wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da idan ba a manta ba ibn taimiyya yana magana akan abubuwan da suke jawowa mutum ya bace ya bar hanya ya saki hanyar allah da ta manzansa da ya ce abubuwa guda biyu ne wato na ɗaya ƙin gaskiya da kuma bin son zuciya idan mutum ya ƙi gaskiya sannan kuma ya bi son zuciyarsa to shi kenan zai ɓace hanya ko dai ya zama ya ɓace da ilimi wato yana sane ya san abin da yake yi ba daidai ba ne ya san abin da ya bari na gaskiya shine gaskiya amma duk da haka ya zaɓi ɓata ya zaɓi makanta ya zaɓi taɓewa da halaka akan shirya to wanda yana da kamanceceniya da yahudu sai kuma wanda zai ɓace bisa jahilci wato ya fifita zamansa a jahili sama da ya tashi ya nemi ilimi saboda haka yi ta wato shirmansa wajen bautar Allah yadda ya ga dama ba tare da ilimi ba to wannan batacce ne yana da kamanceceniya da nasara waɗanda suka ɓace hanya suka kaucewa hanyar Allah tare da jahilci ba da ilimi ba shine ma ya ci gaba da cewa wa wasafa al’alima allazi lam ya'mal bi ilmihi bi zalika fi qawlihi ta’ala watulo alaihim na ba allazi a tainahu a yatina fansalaha minha fa atba'ahu shaitanu fakada min algawi ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وتؤبنجي مدوككين سلكي kamar yadda ya sifanta yahudu da cewa batattu ne halakakku ne saboda sun san gaskiya amma sun kiminta a ayar da muka karanta wacce ta gabata sa'asrifu an ya allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin ubangiji ya sifanta su da cewa suna fifita sabilal ghayyi wato tafarki na halaka tafarki na danna gaskiya da take ilimi akan tafarki na shirya Allah ya sifanta su da wannan to haka nan ubangiji ya sifanta malamin da ya yin aiki da iliminsa ya sifanta shi da halaka da take ilimi da kaucewa hanya wannan zalika din yana komawa zuwa ga alghiwaya wacce ta gabata a cikin maganar ta baya inda yace wali hadha wasafa Allahu al-yahud bil ghiwaya to wannan ghiwaya din wato mutun ya san gaskiya amma ya take gaskiyar ya zama yana da ilimi amma ya rika yin aiki sabanin ilimin sa ya rika bin hanya irin tabatattu ta jahilai wannan ita ce ake cewa ghiwaya to Allah ya sifanta dukkan wani malami wanda Allah ya bashi ilimi amma bai yi aiki da iliminsa ba cewa wannan halakakke ne batacce ne taɓaɓɓe ne Allah ya ce watulu alaihim naba allazi atainahu ayatina ka karanta musu labarin wanda muka bashi ayoyinmu fansalakha minha amma sai ya zame jikinsa daga wannan ayoyin fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bishi. har ya cin masa fa kana min al don haka sai ya zamo cikin halakakku Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka matsayinsa da waɗannan ayoyin walakinahu akhlada da ilal arzi sai dai shi ya daƙire zuwa ƙasa wattaba hawahu ya bi son zuciyarsa Allah ce fa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas zalika masalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun ubangiji yace misalin sa kamar misalin kare ne fa masaluhu kamasalil kalbi kamar misalin kare in tahmil alaihi in tahmil alaihi in ka kai masa dauki yalhas zaka ga yana wato yana shashika yana fito da harshen sa auta ko ka rabu da shi ka kyale shi yalhad zai dai ci gaba da ainihin zaro da zaro da harshensa zalika masalul qaumil kan kazzabu bi ayatina Allah ce wannan shi ne misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas ya tafakkaru. ka ba da irin waɗannan labarai ko ka ba da labari domin waɗanda suke masu tunani su ji wa la'alla sa yi tantance da tunani akan wannan labarin ubangiji madaukakin sarki a wannan ayar ya sifanta mana sifar wani wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ilimi amma kuma maimakon ya yi aiki da iliminsa ya samu ɗaukaka ubangiji ya ɗaukaka shi da wannan ilimin sai ya yi watsi da wannan ilimin yayi buris da shi yasa kafa ya take shi kamar bai sani ba sai ya zama da wannan ita ce sanadiyar wato bacewarsa ubangiji ya ce alaihim ka karanta musu wato ka karanta musu na ba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyinmu ubangiji alqur'ani ya bude kissoshi daban-daban da irin wannan jumla ka karanta musu wattulu alaihim wato ka karanta musu su waɗanda kake ma wa'azi su waɗannan mushrikan arnan waɗanda kake ta gwagwagwa da su kake kokarin su fahimta to ka karanta musu wato ubangiji ya ce a karanta musu irin waɗannan labarai don su zama musu wa'azi su zama musu izina su zama musu faɗakarwa su samu karantarwa daga ciki shi yasa a cikin Allah ya ce zalika masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina wannan shine misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu wato aka ba su wannan labarin domin su wa'azantu su ɗauki misali kada su ma su yi irin abin da waɗannan mutane suka yi su ma su fada cikin irin halakar da su da waɗancan suka fada shi yasa za mu ga a gurare da dama ubangiji ya buɗe kisoshi da kalmar watulu alaihim watulu alaihim na ba'a nuhin in قال لقومه يا قوم wa كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله حزوا كرشان آية وبنجي يبوت واتلو عليهم نبأ نوح ka karanta musu labarin annabi nuh watlu alaihim naba ibrahim ka karanta musu labarin annabi ibrahim natlu alaika min naba'i musa wa fir'auna Bilhaq. haqq natlu alayka muna karanta maka labarin annabi musa da fir'auna Bilhaq. haqq haka ubangiji madaukakin sarki ya bude kissoshi da dama da irin wannan da wanda irin wannan jumla watlu alaihim naba abnai adama بالحق اضطربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من har حزوا karshen كسر sauraka alaihim din nan da ubangiji yake ya ambata ana nufin wato waɗanda suke saurarenka su mushrikai da suke ka da duk ma waɗanda za su zo baya za su zo daga baya a karanta musu domin su ji irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya labarta irin waɗannan labarurrukan ko don a ɗau izina da wa'azi da darasi ko kuma don a samu karantarwa da ilimi ubangiji ya amfani da kalmar tilawa watlu alaihim kamar da kuka sani larabawa al'umma ce ummiya wato al'umma ce wacce ba ta rubutu ba ta karatu to kalmar ka karanta musu kamar ishara ce ubangiji maɗaukakin sarki ke yi zuwa ga ɗaukaka darajar su wanda al'ummar da ba sa karatu zuwa ga al'umma mai karatu wato kamar ana nuna musu amfanin ilimi da karatu ta yadda su ma za su zama masu ilimi da karatu kamar yadda ahlul kitab a gabaninsu suke masu ilimi ne wanda suna da karatu ka karanta musu naba allazi atainahu ayatina annaba shine ne khabarul azim wato wani labari wanda yake mai girma amma ya tasa'alun anin naba'il azim wato labari wanda yake mai girma wanda yake a duk wanda ya tsaya ya tunani a cikinsa ya yi la'akari da shi zai ɗau darasi babba a ciki ubangiji ya ce ka karanta musu labarin wani da muka ba shi ayoyinmu wane ne wannan da aka ba shi ayoyin kalmar allazi tana nuna mutum ɗaya ne watlu alaihim naba allazi allazi dinnan wannan sila din tana nufin mutum ne guda daya da Allah madaukakin sarki ya bashi wato ayoyi kuma sannan kawo sigar da kawo ayar da wannan siga tana nuna cewa su larabawa da ake gaya ma wannan magana a lokacin suna da wata masaniya dangane da wannan mutum shi yasa ma ba a buƙaci sai an fito da sunansa ba kamar wani ne sananne wanda suna da labarinsa malamai sun sassaɓa wato malaman tafsiri wajen tantance wani mutum ne wannan da Allah yake cewa larabawa a karanta musu labarinsa wasu daga ciki suka ce shine umayya ibnu abi salt umayya ibnu abi salt as-saqafi a ɗaya ne daga cikin larabawa waɗanda tun a lokacin jahiliya suka kyamaci bautar gunki suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya bane suka gane cewa dole ne a bauta wa Allah guda ɗaya, ba a bauta wa wasu duwatsu ko wani sassaka ba don haka suka fita suka shiga duniya don su nemo addinin da yake na gaskiya don haka har yayi kicifis da addinin kiristanci don haka sai ya zama ya rungumi addinin kiristanci a wannan lokacin har ma ya karanta taura da injila to amma yadda ya ga an gurɓata waɗannan addinai guda biyu an gurɓata addinin kiristanci an gurɓata yahudanci sai ya ga dai kai ba zai yi ta hanyar waɗannan addinai ya tsira ba zai zama ya yi gudun gara ya faɗa gidan zago saboda haka sai ga dai cewa kawai bara ya koma ya shiga tafarkin zuhudu ya guje wa duniya ya yayi kokarin kwatanta addinin annabi Ibrahim wanda yake ya karkacewa dukkan addinai waɗanda suke lalatattu masu barna to cikin karatuttukan da yayi ya halaro cewa ubangiji zai aiko da wani annabi cikin larabawa akwai annabi da Allah zai aiko a cikin larabawa cikin burbushin abin da ya yi saura na gaskiya a cikin littattafan alil kitabi ya ga bishara da zuwan wani annabi cikin larabawa wanda zai zama shi ne zai jagoranci ceto al'ummar larabawa daga bata to kawai sai ransa ya biya masa cewa shi ne zai zama haka sai rika jin cewa to ko shi ne, sai ya sa rai ya yi wa bautar gumaka ta tawaye ya haramta shan giya a cikin waƙe-waƙensa don mawaki ne yana rubuta wato yana yawan wake-wake. a cikin wake-wakensa ya rika ma ambatan ƙisoshi irin wanda suka zo a taura da linjila har ma daga cikin abin da yake cewa yana cewa kullu dinin yawmal qiyamati inda Allah illa din ya hanifiyyati zuru dukkan wani addini yawmal qiyamati a ranar gobe kiyama kaga abin da laraba ba su yarda da shi ba shi yana faɗa a waƙarsa wato ranar gobe kiyama su ba yarda yadda akwai wata tashin alkiyama ba kama shi gashi yana ambatar ta a cikin waƙarsa yana cewa dukkan wani addini na gobe kiyama in banda addinin annabi ibrahim to ƙarya ne wannan addinin ba gaskiya ba ne wato zai zama aikin banza ne yana da waƙe-waƙe da yawa wanda a ciki ya faɗi abubuwan da suka shafi tauhidi da abubuwan da suka shafi ranar alkiyama to yana yin wannan a bisa zaton cewa in an tashi aiko annabi din nan da ya karanta sifofinsa a cikin attaura ko a cikin linjila a sauran littattafan da suka rage na alil kitabi yana tsammanin zai zama shi ne aka aiko to sai kwatsam ubangiji maɗaukakin sarki ya karyata zatansa sai aka aiko annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama aka bashi annabci aka shi manzanci to wannan sai ya fusata shi ya ji cewa ya za a yi masa haka to wannan shine matsala wato ka rika bauta wa Allah wato kana jiran wani ta goma shi a nan duniya wato kana sa ran kai abu kaza kake so ka samu in baka samu ba kuma sai ka rika jin haushin addinin ma gaba daya kamar irin waɗanda za a ce da su ku koma ga Allah ubangiji zai gyara rayuwarku zai kaza zai kaza to in ya koma ga Allah yana ibada yana ibada in ya ga abubuwan da yake so ba sa samuwa to sai da ya rika jin haushin kama ya kace yayi kaza kace ya rika sallah kace ya rika karatun Qur'ani kuma gashi duk yana yi abubuwan sa shi bai ga wani canji ba saboda haka in ka zo masa daga magana sai ga tin maka fuska ya bata maka fuska ya shakuru yana ga kawai damun shi zaka yi ka kyale shi kawai shi ya san halin da yake ciki to kaga wannan ba daidai bane ka rika bautawa Allah ala harfin فإن أصابته حسنة فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه Allah ce khasirar duniya wal akhirah in alkhairi ya same shi sai ya nutsu haba ai ka gani na fara ganin sakamakon abin nan fa da ka ga mun na fadan fara gani dan baka gaje me na kama ba saboda ka yana sai ka ga yana ta haba haba da da addinin idan kuma wata fitina ce wata jarraba ce ta auka masa shikenan sai kaga ya ya sa addinin ma ya ture a ƙasa ya sa kafa ya ture addinin kalaba ala wajhi Allah ce wannan asarar duniya da lahira shi yasa mu ga waɗanda suka rungumi sufanci da niyyar wai su zama waliyai masu karama wanda zai karbi wuridai da wasu azkaru da wasu karance-karance na ta yi ba dare ba rana ba ya ci ya ƙoshi. yana tunanin wai zai samu wata karama abubuwa su rikice wa mutane shi ya zo ya fitar da su daga cikin matsala cikin ɗan lokaci ko a ganshi yana yin wani abin da babu wanda zai iya yin to idan yana yin wannan bautar da wannan niyyar idan bai samu wato to shine yake zama kuma mai yi wa addini makarkashiya sai ga kuma yana ta ƙoƙarin kirkiro bidiyoyi da abubuwan da za su lalata addini yana kokarin mai da mutane shirka shi yasa ba a bauta wa Allah da niyyar cewa Allah ka biya ni yanzu Allah ka kai ka bauta wa Allah dan shi ya cancanci a bauta masa shi kuma ya alkawarin in dai ka bauta masa ba za ka tabe ba saboda haka ka jin cewa wannan alkawarin gaskiya ne ubangiji kuma zai ta jarraba ka da jarraba dan ya ga gaskiyar lamarinka dai dan ya gane cewa kai mai gaskiya ne ko kai daman can da biyu kake abin ba dan ba dan Allah kake yi ba to idan ka jure kai hakuri to sai ubangiji madaukakin sarki shi kuma ya bude ma kofofinsa to wannan umayyah ibn abi salt al-thaqafi lokacin da yayi ta abubuwan da ya rika yi ya guji bautar gunki ya haramta giya ya rika yin zuhudu da waƙe-waƙe na ambatan alkiyama da sauran abubuwa dai masu kyau kuma sai gashi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ba da yayi tsammanin ko shi ne za a aiko to daga nan kuma sai rika jin haushin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa Bahrain ah Bahrain kamar da muka ce ba ba ba kasar Bahrain da yan a suke zanga zanga yanzu ba ba wannan ne ah, Bahrain can waje jan abin nan Ahsa da su Al-Qatif a da can ana kiran su Bahrain wato gabashin gabashin kasar Saudiya a yanzu ya fita can zuwa Bahrain a can ya zauna wajen shekara shekara takwas sannan kuma sai ya dawo makka ya samu an aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama an bashi manzanci yana kiran mutane zuwa ga bautawa Allah shi kadai kaga abin da ya kamata yi anan shikenan abin da yake nema gashi ya samu abin da ya fita nema a can wasu garuruwa gashi yanzu a gida sai ya zo ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama hadin kai ya musulunta ayi gwagwarmayar tare to yana zuwa aka gaya masa ai gashi wani annabi Muhammad ya fito yana kira zuwa ga bautar Allah shi kadai yana kaza yana kaza sai rika kai kawo ya rika taraddudi ya musulunta ko kai ya musulunta karshe ma ya fita sai ya tafi Sham wato ya gudu can garuruwan Sham bayan yakin Badar sai ya kuma dawowa amma dai ya ki yadda ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hasada wato hasada ta riga ta ci zuciyarsa ta cinye masa ruhin da yake cikin zuciyarsa ya zo ya samu an yakin badar wato an kakkashe manya-manyan mushrikai irin su abu jahal irin su mayyat ibn khalaf irin su alwalid min mughira ya samu labari sai ma ya yi yaban alhinin kashe su wato waƙar alhinin kashe su wato shine rita yana nuna bakin ciki da kashe waɗannan manyan mushrikan kaga a abin da ya karanta da aqidarsa da abin da duk hasara ta sa yanzu ya ya dawo ya fi ganin ma mushrikan nan sun fi sun fi kusa da shi saboda haka sai ya shiga ma yaba musu da haka ya koma can garin su ta'ifa da zama a can ya mutu kafiri har cewa a waƙe-waƙen da ya yi yana faɗar sha'anin wanda ya bi Allah ya yi tauhidi ya yi kaza ya yi gaskiya zai samu sakamakon aljanna wanda ya bin Allah wanda ya yi shirka ubangiji zai azabta shi zai masa uba yana faɗa irin waɗannan maganganu yana faɗan sunayen Allah da sunayen annabawa waɗanda ya karanta a cikin littattafai wanda har ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wani hadisi wanda bukhari da muslim sun ruwaito shi yace kada umayyah ibn abi salt an yuslima saura iris ya musulunta wato irin maganganun da ya rika yi din nan maganganu ne da kawai da ya ce ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da shi kina ya zama musulmi to amma hassada ta riga ta cinye masa zuciya saboda haka ya kasa furta kalmar la ilaha illallah an ce lokacin da ya zo mutuwa ya rika cewa ana a'lamu أن الحنيفية حق ولكن الشك يداخلني في محمد شناسا addinin nan na musulunci gaskiya ne amma ni ina shakkan muhammadu ka wato ya yadda abinda annabi yake faɗa ɗin gaskiya ne amma bai yadda da annabi yana ga kamar shi ya zama masa matsala ba da haka ba da shi zai zama annabi din to daman wanda duk yake ba ikhlasi a zuciyarsa za ka ji yana cewa na yadda abinda wani yake faɗa gaskiya ne amma ba na san shi to ni za ka iya cewa ba ka sona ka zauna lafiya amma ban da annabi sallallahu alaihi wasallama dole in za ka yadda da abinda yake ya faɗa to dole kuma ka so shi dole ka ji kana san shi dole ka yi imani da cewa manzan Allah ne to galibi idan mutum ya riga ya sa wani abu na hasada a cikin zuciyarsa to sai hasadar nan ta kare mata wato hasken gaskiya sai ya kasa ganin gaskiya kuma yana ganinta amma kuma ya zaɓi zama a cikin duhu to wasu malamai suka ce wannan shi ne wanda Allah yake nufi da wannan aya allazi atainahu ayatina fansalakha minha wannan an ruwaito wannan daga Abdullahi dan Amr ibn al-As ya fassara ayat da wannan akwai isnadai masu yawa da Ibnu kasir ya ibnu Jarir al ya kawo daga abdullahi ibn amr ibn al-as wajen fassara wannan aya da cewa ana nufin umayya ibn abi salt haka nan aka ruwaito daga zaid ibn aslam shi ma ya fassara ayar da cewa ana nufin umayya ibn abi salt sai zama anar atainahu ayatina wato Allah yana ya kinsa masa wato Allah ya kinsa masa kin bautar gumaka Allah ya kinsa masa kin shirka ya jefa masa san gaskiya a cikin zuciyarsa ya bashi wato wata dama sai ya karanta littattafan annabawa ya sa masa san wato addinin tauhidi a cikin zuciyarsa wato shine ma'anar ataina wa ayatina din kenan duk ya bashi waɗannan damammaki masu yawa kuma masu tsada yayin da kofar shiriya ta bude masa ga ta nan kawai imani zai yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya da da'awa ta gaskiya kawai sai girman kai ya kwashe shi hasada ta tafi da zuciyarsa saboda haka sai ya yi wa musulunci tawaye babu shakka idan ka lura za ka ga cewa wannan tabbas ubangiji ya bashi ayoyi amma ya zare jikinsa gaba ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi ya fita daga wannan turba da ubangiji ya hore masa don haka bai yi amfani bai amfanu da abin da ya sani na ilimi ba kuma shaidan ne wanda ya yi sai ɗara ya yi nasara a kan zuciyarsa don haka na minal gawi sai ya zamo a cikin batattu tunda har ya mutu akan kafirci bai yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sayyidu tabi'in sa'id ibn musayyib rahimahullahu ta'ala yana ganin wannan aya ta sauka akan wani mutum da ake kira Abu Amir ibn Saifi ar-Rahib Abu Amir ibn Saifi ar-Rahib shi ma wani mai ibada ne sunansa An-Nu'man al-Khazraji mutumin Madina ne dan kabilar Khazraj tun a jahiliya ana masa laƙabi da ar-Rahib wato mai yawan ibada domin ya shiga addinin kiristanci tun a jahiliya ya rika shiga irin ta malaman kiristoci kuma ya ce shi ma yana kan addini na tauhidi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya muhammad mallazi ji ita bihi me ka zo mana da shi lokacin da annabi ya hijira zuwa madina ya ji gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi me ka zo mana da shi sai ya ce ji'tu bil hanifiya dini ibrahim na zo da addinin tauhidi addinin annabi ibrahim sai ya ce da shi fa inni alaiha ni ma akan wannan naki sai annabi sallallahu alaihi Wasallama ya ce da shi lasta alaiha ba akan addinin annabi ibrahim kake ba tun da shi kirista ne annabi ibrahim kuma ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan yace ba kan addinin annabi ibrahim kake ba li'annaka atqalta fiha ma laysa minha saboda ka shigo da abin da baya ciki bid'o'in kiristoci duk ka shigo da su ciki don haka kai ba akan addinin annabi ibrahim kake ba to wannan sai ya bashi haushi sai ya ji haushin manzo Allah ya bata rai saboda haka sai ya ma fita ya ce ma ya kafirci ya ma tafi makka ya rika zuga mushrikai quraishawa cewa lalle lalle mutumin nan sai sun tashi tsaye sun yi tashi goron zabe sun yi tsayin daka sun ga sun yaƙe shi sun gama da shi da haka shi ma ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita ya rika fita tare da su yaƙe-yaƙen da suke fita har ma yaƙin hunai da aka yi shekara ta bakwai bayan hijira da shi aka yi ah, abin da shekara ta tara bayan fatu makka da shi aka yi lokacin da a hawazin kabilar da aka yi yaƙi da ita a hunai lokacin da wannan kabila aka ci galabarta aka ci nasara a kanta sai ya gudu shi ma ya tafi sham a can ya mutu to wannan shi ma wasu malamai kamar sa idin musayyib suna ga shine allazi atainahu ayatina din da Allah ya faɗa shine wanda Allah ya bashi ilimi amma kuma ya take ilimin ya watsi da shi da dama daga cikin masu tafsiri suna cewa wanda ake nufi a nan wani mutum ne daga cikin kabilar kana'anawa a zamanin annabi musa alaihi salam ana ce da shi bal'am ibn ba'ur to bal'am Ibnu ba'ur suka ce wannan mutum mutum ne salihi wanda yana cikin waɗanda ake ansa addu'as. to lokacin da annabi Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya gaya wa mutanansa su shiga Baitul Maqdis a bayan an samu wannan zama na na ti wato ba a samu an an shiga ba saboda taurin kan da banu Isra'ila suka nuna daga baya kuma aka yi musu alkawarin za su shiga cikin kasar to shi wannan mutum mutanansa shi wannan salihin a yadda Kisa take cewa mutanensa sun zo sun roƙe shi don Allah ya taimaka musu tun da shi ana karɓar addu'arsa ya zo idan banu Isra'ila sun zo ya yi musu mummunan addu'a Allah ya halaka su don kasu cinye mana ƙasanmu. saboda haka sai ya musu alkawarin zai yi don haka ya fita ya shiga cikin jama'arsa waɗanda ba musulmi ba ya rika yin addu'a ga banu Isra'il wanda a dalilin wannan ne ubangiji maɗaukin sarki la'ance shi yace Allah ya bashi ilimi ya bashi abin nan amma kuma ya shiga cikin batattu ya zama cikin halakaku domin ya take iliminsa bai aiki da shi ba Issa ce da ake kawo ta da siga daban-daban da siga iri-iri to Ibn ashur a cikin littafinsa tahrir wa tanwir yana ga cewa wannan kissar bata inganta ba wato waɗannan abubuwa waɗancan maganganu guda biyu ko dai a umayyat ibn salt saqafi umayyat ibn abi salt saqafi ko kuma abi amir ibn saifi ar-rahib ko dai wannan ko dai wancan shi ya kamata ya zama shine ake nufi a ayar ba bal'am ibn ba'ur ba ce bal'am ibn ba'ur wato salihi ne kuma a ɗabi'arsa da halayyarsa ba su canza ba yadda yake cewa ba bai lalace ba bai halaka ba shi yasa kissar ma da aka rika kawo ta an yi ta cakuɗe cakuɗe an ta kawo ta da siga iri iri iri iri wanda yake nuna cewa kissar ba gaskiya ba ce don haka shi bai bai gamsu da wannan ba to ala ayyati hal ubangiji madaukakin sarki dai anan yana ba da labarin wani mutum da Allah ya ba shi ilimi ya sanar da shi gaskiya amma ya sa kafa ya ya take gaskiyar fakana min al ya zama cikin batattu Allah ce fansalakha minha ya zare jikinsa daga ayoyin da Allah ya bashi anan kalmar zarewa tana nufin kamar wato ya koshi da ilimi ciki da waje ta kowane bangare gabansa da bayansa da hagunsa da damansa duk ilimi ne wato duk inda ya juya zai ja maka nasi kuma zai fassara wanda yana nuna cewa ya cika da ilimi kuma ilimin nan ya kewaye shi ta ko'ina shi yasa aka yi ta'abiri da fansalaka yadda kasa ana fede wato ana fede a fatar akuya da kasan fatar duk ta kewaye ta gaba daya ta rufe mata ko'ina amma cikin ɗangaɓar lokaci sai ma wuce zo sa ƙasa nan da nan ka ga ya cire fatar daga jiki ya fito da ita tsirara ko kuma yadda miciji yake saba ga kaga ya fita daga tsohuwar fatarsa wata sabuwar fata kuma ta, zama ita ce ta bayyana to haka shi wannan mutum Allah ya bashi ilimi ta ko'ina ya bashi fannoni na ilimi daban-daban amma saboda ya zaɓi bin son zuciya ya zaɓi ya bi abinda ransa yake so fansalaka minha sai ya zame jikinsa daga wannan ayoyin ya fita daga cikin wannan zubi da ubangiji ya masa na ayoyi fa hushai shaytan sai shaidan ya bi shi ya cin masa wato anan idan ka dubi ba fa hushai shaytan za ga kenan da can yana da cikin wata kariya wato kariya ta ilimi ta ayoyi da ubangiji ya bashi gabansa da bayansa da hagunsa ta ko'ina ilimi da dalilai da hujjoji sun kare shi shaidan ba zai iya cin masa ba in ta nan ya bullo ga wata hujja in ta cin ya bullo ga wata hujja za ta yi radin shaidan to amma yana fita daga cikin wannan ayo kaga ya dawo tsirararsa babu wani abin da zai ba shi wannan kariyar da haka shi kuma shaidan dama ya masa dako ya masa dako yana jiran ya samu wata dama yana ganin shi ya fita daga cikin waɗannan ayoyin wanda daman su suke ba shi kariya kawai sai ya sai ya bi shi nan da nan kuma sai ya cin masa shi yasa aka ce fa atba'ahu shaytan wanda ya nuna kenan shaytan da bayan sa yake amma da ya za da lokacin da ya fita daga cikin ayoyin ubangiji sai shaidan ya ga dama a kansa wato akwai zunubi da mutum yake yi saboda sha'awa ta zuciya wato abinda zuciyarsa take so ba akwai kuma abinda shaidan zai yi masa wasuwasinsa galibi lokacin da mutum yake rike da gaskiya kuma yake sa Allah a cikin lamarinsa to shi ɗaya yana tsoronsa yana tsoronsa ba zai iya kai masa farmaki ba lokaci guda zuciyar mutum za ta riƙa masa abubuwa na saɓan Allah in ta riya masa wani abu na saɓan Allah in ya yaƙe ta ya bari to za ta sake riya masa wannan abin ne tunda shi take so wato yana son ya tara kuɗi misali yana so ya tara kuɗi za ta riya masa ya bi wata hanya ta haram in ya bi wata hanya ta haram zai samu kuɗi idan ya yaƙi zuciyar to aka kwana biyu dai wata hanya dai za ta buɗa masa kuma ta dai wannan saboda wannan shi ne abin da take so saɓanin wasu wasan shaiɗan shi shaiɗan idan ya riya maka wata ma'asiya wani saɓan Allah in ya ga kafi ƙarfinsa a nan to wani zai saki ba zai riya maka wannan da ya ga kafi ƙarfinsa a wun ba shi bukatar sa kawai ka saba Allah sabanin san zuciya shi san zuciya wani abu kake so don haka shi za ta yi ta maimaita riya maka da usulubi da hanyoyi daban-daban amma shi shaidan bukatar sa ka saba Allah ta koma yaya ne kawai don haka in ya riya maka misali ya riya maka ka ci haram sai kai tawaye ka nuna masa ba za ka ci ba to kenan sai kuma riya maka sha'anin mata misali idan nan ma kai tawaye sai kuma riya maka haka zai yi ta yi shi dai abin da yake bukata kawai ga ka jefa cikin tsoron Allah ko ba wani iri dai ka yi ko in baka yi wannan bai yi wannan in baka yi wannan bai yi wannan akwai hadisin sabira ibnu abi eh, sabira ibnu fakir a cikin sunanin nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna shaytana qa'ada libni adama bi atruqihi inna shaytana qa'ada libni adama bi atruqihi qa'ada lahu fi tariq al-islam fa qala atuslim wa فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر فتدأ أرضك وسماءك إنما مثل المهاجر إنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الدول فعصاه فهاجر ثم قعد له في طريق الهجرة فقال أتهاجر عفوا ثم قعد له في طريق الجهاد فقال أتجاهد إنما الجهاد جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فقاتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل مثل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة فإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة aw waqasathu dabbatuhu famata kana haqqan ala Allah an yursilahu aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shaytan yana zaunawa a kan hanyoyin alkhairi na ɗan adam wato yana zauna a kan wannan hanya ya sake koma waccan hanya ya sake koma waccan hanya ka'ada libni adam bi atruqihi a hanyoyin ɗan adam yake zama hanyoyinsa na alkhairi ka'ada fi tsariƙin islam farko sai ya zo ya zaune hanyar shiga musulunci da ya zo zai shiga musulunci ya ce a tuslim wa zaru dinaka wa dina aba'ika wa aba'i aba'ik yanzu musulunta ka yi kamar addininka da addinin iyayenka da kakanninka wato sai ya rika nuna masa kasan dan adam duk dan adam yana alfahari da manyansa yana alfahari da iyayensa duk abin da ga zai gace kamar wato zai rika ganin kamar akwai riskar da nakasa da aibi ga iyayensa sai ya je na kyamarsa don haka sai ya fito masa da batun iyaye kamar yadda idan ka kira wani zuwa ga suna sai a ce yanzu kai za ka bi su wato kare na iyayenka kenan kare na malamanka kare na kaza sai a rika nuna masa wani abu da yake ganin girmansa a nuna masa idan ya bi sunna to kenan iyayensa za batattu ne kenan wanda suka mutu akan bata suka mutu shi yasa shi dan sai biyo ta nan A tuslim wa tazaru dinaka wa dina abaika wa abai abaik annabi yace fa asahu fa aslam ya saba masa ya mangare shi ya musulunta ثم قعد له في طريق hijira. tunda in ayi musulunta kuma za a yi hijira zuwa garin musulunci nan ma sai ya zo ya zaune masa hanya ya gan shi a tuhajir yanzu hijira za ka yi wa taba'u ardaka wa sama'i ka bar ƙasarka da samanka wato inda ka taso inda aka yanke maka cibiya garin iyayenka da kakanni yanzu kawai saboda zabin addini kawai yanzu a ce ka zo ka fita ga abokanka da wanda kuka taso ga harkokinka duk anan kake yin su cinikinka da gonarka duk a nan garin suke kawai yanzu saboda kawai zafin kan addini kawai sai ka bi su madina a yi hijira wa tadau ardaka wa sama'ak ka bar kasarka da samanka ce innamal muhajir innama masalul muhajir kal faras fi tawal ta ai misalin wanda ya hijira kamar doki ne a talala wato doki da aka sa a talala zai rika ganin kamar a sake ki amma ba a sake ki ba to haka nan in ka yi hijira ka je garin da kake bako kana ga kamar a sakake amma ba a saka sake ba duk inda ka je sai a maka bako ne sannan kuma da harkokinka ba za ka iya yin su ba kamar yadda za ka yi a cikin yan uwanka da danginka a garinku saboda ka kana ga kamar ka sami yanci amma baka sami yanci ba shi da abin da yake nufi kalfarasi fi diwal fa asahu fahajar nan ma ya saba masa ya watsar da sha'aninsa ya je hijirarsa aka zo ana to a fita jihadi nan ma sai zo zauna akan hanyar jihadi ce yanzu jihadi zaka innama aljihadu jihadu juhdun fi an wal mal wahala ce ga kanka da dukiyarka za a ita cewa kawo kawo kuma kai ma a ce ka fito wala Allah ka rasa kafarka ko hannunka ko idanka ko ma ka rasa ranka gaba daya ka je ka shiga ka yi yakin a kashe ka karshe a aure matarka sannan kuma a raba dukiyarka dai ta nuna masa cewa ga ga matsalolin fa da zaka yi shiga nan ma fa asahu fajahat ya saba masa ya watsar da nasiha sai jihadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda duk yayi haka kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna ya zama haƙƙi ne ga ubangiji ya shigar da shi aljanna fil fil wa in gharika kana haƙƙan ala Allah an aljanna ko da ruwa ya shiga ya mutu ko da ruwa ya mutu to haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna ko da dabbar ce ta harbe shi ya faɗi ya mutu haƙƙi ne akan Allah ya shigar da shi aljanna anan za ku ga shedan hanyoyin alkhairi yake zama da shedan ba zai je gidan giya ba ko sinima shedan ya ya san ya riga gama da su zaka ba zai je can ba hanyar da za a zo masallaci zai zauna amma wancan da zai je shan giya dan iska shi ya ga ya sai wancan nawa ne sai dai sai dai mun aiki amma <laughs> wancan na gaba da shi saboda ka yafi bin inda masu alkhairi suke hanyoyin alkhairi a nan yake tsiyarsa to shi shedan kamar yadda ko gani a wannan hadisin sha'aninsa ya saba da sha'awatun nafs naza'atun nafs shahwatun nafs ne da ranka yake so saboda haka in ka ci galabar ranka akan wannan to ka ci galabar sa akan sa sai dai ya sake dawo maka da shi ta wata hanya sabanin shi iblis shi iblis abin da yake so ya batar da kai kowane irin ma saban Allah kawai kai shi dai kawai ka saba Allah in kai haka ya gama da mutum Allah sauki to shi ne Allah ya ce fa atba'ahu shaytan zaka shaytan sai ya bi shi yana shi sai ya bi shi zai jin masa ya cin masa ya kama shi har ya zamo daga cikin sojojin shedan ya zama daga cikin sojojin iblis ya zama da ma ya kware akan dabarun saban Allah da kafirci da fasikanci iri-iri wasu ma wanda iblis din bai koya masa ba amma yau da gobe ya sa shi kuma ya yi ta samun experience har yana yin wasu abuwa da kansa kamar yadda wani yake sha cewa kuntum ra'am min jundi iblisa fartaqa bi alhalu hatta sara iblisu min jundi walau mata qabli kuntu uhsinu ba'dahu tara'iqa kufrin laysa yuhsinuha ba'di yake cewa da soja ne daga cikin rundunar iblis amma na rika samun promotion na rika samun promotion ana kara min matsayi har sai da ya kai iblis din yana cikin sojojina, wato ya zama shi shi ne kwawan wanda iblis din gaba daya yace to da iblis zai mutu to ni da na yi abin da shi inda shi ne zai rayu ba zai iya yinsa ba wato a harkar su ta iblisanci da shaidana mutuwar iblis ba asara ba ce shi a gudu shi mutuwar ta ce asara saboda iblis in ya mutu shi yana da hanyoyi na fasikanci da kafirci wanda iblis din ma bai san su ba amma in shi ne ya mutu iblis din to ba zai iya su ba kaga wannan bala'i kenan to batan malami idan malami ya bace wato ba karamin ba karamar musiba bace ittaqu zallatal alam alim fa inna zallatahu zallatul alam ku guji wato zamewar malami malami ba zamewa shi kadai sai ya ruko wuyan wasu a zame tare shi yasa fitirar malami take da take da wato hadari sosai in wani jahili ne ce na ban jahili in wani dan iska ce na ban da iska ne maga da ban ta waye ma zai amma in yana karanta ayoyi yana tafsiri yana jan hadisi yana kaza yana kaza duran da ya tashi bacewa to sai ya kwashe su sai ya kwashe su tare da su shi yasa ya zama wato ƙobarsa ba ƙarama ba ce saboda shi ya sani amma ya take sanin kuma sannan ya yi sanadiyar wato halakar wasu mu duba mu ga yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya sifanta wannan malami da Allah ya bashi ilimi amma ya sa kafa take ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalinsa kamar kare wato kare yana daga cikin dabba wacce take da zalama da kwaɗayi na bala'i na fitar hankali kare yana da shara yana da tsama shi ya sa za ka ga idan yana gabansa akwai nama ko da karnuka dubu za su ci naman nan su koshi su bashi ba zai yadda ba wani ya zo ya tarayya da shi ba zai yadda ba saboda tsabar kwaɗayi da shara da zalama wanda aka jefe shi da dutse sai ya tafi yana shin shi da dutsen ko wani abu ka jeho masa mai dan danshi da abin nan mai maiko sai ka ga ya bi dutsa. in ya ga mutum dukun-dukun game da ibn kai yake in ya ga mutum dukun-dukun cikin datti sai ka ga ya haushi da haushi ya fi shi yana masa haushi ya zata cewa shi ma yana son su yi tarayya ne a abincinsa amma in ya ga wani tsaf-tsaf cikin kaya masu kyau ya yi shiga ta kamala sai kaga yaje yana shishi na kasa gabansa ba iya daga kansa ya kalle shi to wannan ɗabi'a ce ta ta halitta mai tsabar kwaɗayi don haka zai kaskantar da kansa a gaban wanda yake ganin zai bashi sannan zai zama wato mai bala'i tare da duk wanda yake ganin zai yi tarayya da shi a cikin abin da yake samu ya ci wani ce in tahmil alaihi yalhas aw turuku yalhas wannan shasheka da yake yi ba zai daina ba wato ko ya koshi sai yayi yana jin yunwa yayi in ya koshi yayi saboda babu abin da zaka bashi ka ganshi ba wannan kwadayin tare da shi ko mai ka bashi sai yayi wannan kwadayin to haka nan malami yake wanda ya sa duniya a gaba za ga babu abin da zai kosar da shi kuma za ka ga dukkan wata ƙazanta da shi ake yi dukkan wani abin da yake zubar da mutunci ne za ka da shi shi kawai tunaninsa me ake bayarwa a nan kuma me ake samu yadda ka san kare zai dirawa mushi ba ruwansa da ɗoyin mushen da warin mushen to haka shi ma zai dirawa waɗannan abubuwa na zubar da mutunci babu ruwansa saboda abin da yake samu abin da yake tsammani zai samu ko kai masa wa'azi ko ka kai masa wa'azi ba zai sarare ka ba in hamil alaihi yalhas aw turku yalhas kai wa'azin ba kai wa'azin ba shi duk ɗaya ne a gurin sa to wannan bala'i ne idan ya auka ma wanda yake da ilimi ya fi komai muni ya fi komai muni shi yasa a tarihi za ga cewa irin waɗannan mutanen sun yi ɓanna sun yi ɓanna wato idan ana ba da kissar ibnu abi ahmad wanda shi ya rika ziga sarakunan daular banil abbas da kan ma'amun al-mu'tasim al-wathiq billah ya rika ziga su akan aqidar khalqul qur'an aka rika kama malamai saboda wannan ana daure su ana musu bulala ana wulakanta su har ma aka kashe wasu akan cewa alqur'ani makhluq ne ba maganar Allah bane shi ya rika ziga hulafa na wannan lokacin na barin abbas ba dan shi ba da dama ba za su yi abin da suka yi ba kamar yadda Ibn subki yake cewa ba dan shi ba da abin da mu'tasim ya ya rika yi wasu imam amur ba zai yi ba saboda ana kallon kamar malami ne don haka abin da yake faɗa ana zaton addini ne shi kuma wannan basaraki yana zaton addini yake wa aiki saboda haka ya galla gallaza malamai ya ci zarafinsu ya ci mutuncinsu saboda wannan malamin fada wanda yake Allah ya ƙi gaskiya ya sa kafa ya take ilimin da Allah ya bashi shi ya sa rayuwarsa ba ta yi kyau ba ƙarshe ya mummunar mutuwa bayan ya wulaƙanta a zamanin almutawakkilu billah bayan sunna ta dawo ya shiga wato wani hali mara kyan gani mara kyan ji ya wulaƙanta wulaƙanci mai abin nan ya zama na yana yawo kamar mahaukaci a gari ba wanda ya damu da shi sai imamu amur kuma Allah ya ɗaukaka su kan najm kamar tauraro a sararin samaniya yayin da suka tsaya suka cije suka dage akan ba za su rusuna wa wani mai mulki ba akan abin da ya shafi gaskiya za su tsaya a ta to irinsu irinsu suna da yawa a tarihi irinsu irinsu suna da yawa a tarihi taqiyuddin abin nan tajuddin subki ibn subki a cikin tabaqatu shafi'iyyah al-kubra yana fada yake cewa wata rana babansa taqiyuddin subki ya shiga fadar wani mai sarauta sai ga mai sarautar nan ya sa alhariri ya sa zinare a jikinsa wanda kuma kamar da kuka sani musulunci ya haramta wa namiji ya amfani da waɗannan a matsayin sutura a matsayin kayan ado da ya shiga ya gan shi sai ya masa wa'azi ya nuna masa cewa akwai sutura iri kaza akwai yadi iri kaza ya rika gaya masa yadidduka masu tsada in so yake yayi shiga ta birgewa ba sai ya sa alhariri da zinari dinari ba ya rika gaya masa kayayyaki na sutura na masu tsada da ake amfani da su a lokacin sarakin da ya ji wa'azi ya ce in Allah ya yarda daga yau a dalilin wa'azin da naka ba zan ƙara kayan nan yana fita ashe akwai wani malami sai ya ce da shi wannan maganar da ya gaya maka ai ba haka take ba abu hanifa ya halatta kadarin da kadare arba'ati asabe wane ne ya halatta shi kuma zahabi shi abin da zahab shi ma an dan samu sabani kawai sai ya dawo da shi ya sa shi ya canza wannan ra'ayi ya da da shi ruwa ko in ce ya da da shi wuta ya ce da shi kuma kawai don ya wulakanta kai maka wannan wa'azin cikin mutane ai akwai abin da ya kamata ya yi maka wa'azi a kansa ba zai maka wa'azi a kan haraji da ake karɓa ba ba zai maka wa'azi a kan kaza ba wato abubuwan da ya san cewa ibnus abin nan taqiyuddin subki ko ya yi wa'azi a kansu ba za su ba zai wannan nasara ba wai dan me bai wa'azi a kan wancan ba sai a kan wannan shigar taka Ya yi haka ne dan ya wulakanta ka tun daga ran nan ya sa gaba a tsakanin su shi kuma ya samu fada Ahmad Shakir Ahmad Muhammad Shakir babban malamin hadisin nan na Masar yana ba da labarin wani malami yana gatowa daga babansa babansa muhammad shakir babansa malami ne daga cikin manyan malaman masar kuma alkali ne to akwai wani mai hudu ba wani limamin masallacin juma'a ne allah ya ba shi fasaha ta iya hudu ba ana son sauraron hudu ba to akwai malik faruk malik fuad malik fuad sarki ne a zamanin sai sha'awar ya zo ya yi sallah a masallacinsa saboda daɗin hudubarsa an ce ba ma shi ne zai huduba ba amma aka kashe ba saboda wannan saraki da zai zo ya sallah a masallacin to a lokacin an tura tsaha hussein wani fitinin nan makaho da aka yi a masar an tura shi faransa ya je ya ƙaro ilimi ya amma fawai arabiya ya tafi ya ƙaro a wurin turan faransa koya masa arabiya to lokacin da wannan basarake ya shigo sai wannan mai ba, a cikin sa sai yake cewa ma a basa wa mata walla an ja a al'ama wato shi wannan basarake bai bata fuska ba bai juya baya ba lokacin da ɗawa Hussein makaho ya zo gunsa zai taimaka masa kaga anan me yake yi yana cin zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne abasa wa tawalla an ja'ahu ama amma ga wani ma abasa wa ma tawalla ana gama sallah sai baban Ahmad Shakir ya tashi cikin taro yace jama'a musulmi ku tashi ku sake sallar su domin limamin ku yayi ridda yace ku tashi ku sake sallar ku limamin ku yayi ridda limamin nan da ya ga haka ya rika ya shiga cikin manya akan yadda za a hukunta baban Ahmad Shakir Muhammad Shakir dan me zai ci mutuncinsa dan me zai jefe shi da radda baba Ahmad Shakir ya ce shi ya yadda a kirawo ma waɗanda ba musulmi ba kiristoci wanda suka karanta larabci a kawo maganar da ya faɗa a tambaye su shin wannan maganar da ya faɗa babu cin mutunci ga manzon Allah a cikin ta in sun ce babu na yadda da dai magana aka ga za ta yi tsawo sai aka dai kashe maganar daga nan Ahmad Shakir yake cewa wallahi ni da idona na ga mutumin nan kafin ya mutu ya dawo yana gadin takalman mutane a masallaci Allah ya wulakanta shi ya kaskanta shi an kore shi ya dawo sai in mutane sun aji takalman a masallaci ya rika gadi in an fito a dan bashi wani ka duba me ya jawo masa wannan tazalluf neman shiga a gurin masu mulki zaka har ta kai yayi magana da za zama zata zama masa ridda kuma ƙarshe Allah ya nuna masa aqabahu Allahu bi naqidi qasdihi Allah ya hukunta shi da akasin abin da yake nufi Allah ya kaskanta shi a rayuwarsa ya da ya lalace to irin wani a kowane zamani ana samun su wanda za su iya sayar da lahirarsu saboda duniyarsu su sayar da gaskiya saboda abin da za su samu na duniya su fifita al-makhluq alal khaliq wanda kuma babban hadari ne shi yasa ubangiji ya sifanta wannan mutum da cewa kamar kare yake in ta'mil alayhi yalhas aw tatruku yalhas Allah ce fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawin cewa law shi'na la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun dauka lamarin sa da waɗannan ayoyin wato ya samu daukaka ya samu daraja ya samu kamala ta mutuntaka a nan duniya wannan da mun ga dama da mun masa haka walakinahu akhlada ila al-ard sai da ya dakire ya mayar da kanshi kasa kaga ubangiji yace walau shi ina la rafa'nahu batun daukakawar sai ubangiji ya jingina wa kansa amma batun dagewa da dakilewa kasa sai ya jingina masa to law shi'na la rafa'nahu walau shi'na la rafa'nahu sai dai shi ya take ya dakire ya zabi yayi kasa kenan ga matsayi da ubangiji ya karin dora shi to amma tunda ubangiji ya ba wa dan adam ikhtiyar babu tilastawa a cikin sha'aninsa sai ya ba shi dama in ma shakiran wa in ma kafura sai ya zabi kafura din walakin da akhlada ila al-ardi wattaba hawa ya bi san zuciyarsa abinda zuciyarsa take so don haka wannan abinda da ya bi na san zuciyarsa shi ya jawo ya jawo ya fita daga ayoyin Allah wannan kuma ya bawa iblis iblis dama ya diran masa har yayi nasara a kansa Allah ka kiyashe mu lokaci yayi zamu mu dakata anan sai sati mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ah, wannan wata ce ta rubutu tana cewa ita dai yanzu shekarunta kimanin ashirin da 27 kenan amma mahaifinta ya ƙi yadda ya mata aure ta ce ita kuma wallahi auren nan shi take so shi kuma dalilin da ya sa ya ƙi mata aure wai ya ce sai ta gama jami'a ita kuma ta ce ta yi fce ta ga irin sabon allah da yake wakana tsakanin 'yan mata da samari don haka shin ya halatta a nan ta ƙi mahaifinta biyayya sannan kuma ta yi roƙo da cewa a yi wa masu irin wannan hali na mahaifinta nasiha don watakila ko sa gyara Ta babu shakka mun shayin magana akan irin wannan kuma na san malamai sun sha faɗakarwa akan wannan wato akan sha'anin karatun boko kada ka zaɓa wa 'yarka halaka ka haramta mata abin da Allah ya halatta mata ka jefa ta cikin halaka duk abinda za ka jefa ta da cikinsa na saɓan Allah ka tabbata kana da kamashu Allah ba zai kyale ka ba domin ubangiji maɗaukin sarki nauyin kula da addinin su ya dora masa ya dora maka ne yace qu anfusakum wa ahlikum nara saboda haka ka ce yarka ko ta wani hali ko da ko tana ta balaga tana son aure ka ce ba za ta yi aure ba kai sai ta gama jami'a ko wani tsiya za ta yi maka in ta gama jami'ar me za ta yi maka aiki za ta rike tana kama ka kudin ko kome wannan ba daidai ba ne matukar dai kaga cewa tana bukatar auren nan to yadda duniya ta lalace abubuwa suka lalace makarantun ana ga yadda ake ta wato fama wajen yadda za a ga an tsaftace an gyara waɗannan makarantu sun zama masu tarbiyya kai ka ce yariyarka tana son yarka tana son aure kuma ta isa munzilin mace ba za ka yi mata aure ba saboda kana son sai ta gama jami'a wannan ba karamin laifi bane kuma jarima ce kuma ita in har akwai waɗanda za su jibinci mata aure din tunda mace ba za ta aurar da kanta ba dole sai a ƙarƙashin wani waliyinta in akwai wanda su jibinci mata aure din ta je ta kai kukanta wajen su in shi har ya taurari ya ce ba zai yi ba ta je ta kai kukansu su wajen su kuma su taimaka su ji tsoron Allah su shige mata gaba a yi wannan auren matukar ne ta samu mutum mai tsoron Allah wanda zai rike ta da amana in ya so in ya rike ta in ya ce ya yarda ta ci gaba ta ƙara ta karatun kenan amma dai batun a rike ta a ce sai ta gama jami'a sannan a batta ya aure wannan ya saba shari'a musulunci ko kusa kuma ya an shiga haƙƙinta ita an shiga haƙƙinta kuma maganar a yi da'a a nan ba ta so ba a ce sai ta yi masa da'a koda ko za ta fada cikin saban Allah to wannan bai taso ba dan haka dan Allah iyaye su ji tsoron Allah su kula da nauyin da ubangiji ya dora musu na tarbiyyar ƴaƴansu kuma su sani cewa ranar gobe kiyama sai Allah ya tsaye da su gaba gare shi ya musu tambaya akan a tarbiyyar nan da ubangiji ya dora a hannunsu ban ji mai kace ba wallahi ba na je eh? eh wannan shawara ce daman idan idan aka rasa samun na kusa to sai a je gurin manya kuma suna tabbata ba za su bar abin ya lalace ba ah, wannan shi kuma ya rubuto takarda yana cewa kuna ta maganganu akan aƙidar shi'a har kuna haramta abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a cikin littafinsa mai girma yace misali a Allah ya dubi yadda ya tsara rayuwar rayuwa ya yi wa mutane sauƙi ya kawo musu auren wucin gadi wato mutu'a bayan an yi siga kuma an ba an biya sadaki da shaidu amma sai ku dinga wato yin mummunar fassara da tawili ga kuma hujja a cikin alkur'ani fa mastamtatun bihi min hunna fa Ujura, hunna farida wala junaha alaikum fima taradaina fima taradaitum bihi min ba'd al-farida yace in bancin baya eh, eh, yace in bacin bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wasallama wasu wasu sun hana da yanzu ba a yawaita zinace zinace ba a ƙarshe ina so malam ya gaya mun abin da aka tanadar wa mace da mijinta ya mutu da wacce aka saki tsawon lokaci ba miji kuma ba sa iya azumi saboda rashin lafiya amma za su iya auren mutu'a kan shi ah. shi ne wannan takarda wannan takarda Allah ya ganar da mu da shi gaba ɗaya yana jin haushi mun haramta auren mutu'a shi abinda takardar takarda ta nuna kenan don ban ji ya kawo wani abu da muka haramta ba sai auren magana auren mutu'a shi ta dame shi auren mutu'a ba mu muka haramta shi ba ba wanda isa ya haramta wani abu in ba Allah da manzansa ba su suke halattawa su suke haramtawa kuma wannan auren mutu'a din ko ya ki ko ya so haramun ne tunda manzo Allah ya haramta shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi masu yawa a Bukhari da Muslim wani hadisin ma sayyidina Ali ne ya ruwaito shi da kansa ya ce manzan Allah ya haramta auren mutu'a ya haramta cin naman jakin gida sauraka annabi shi ya yi wannan sai na ya ruwaito wannan hadisi yana cikin sayo muslim da haka ba wani ne ya haramta ba mu muna bin abin da Allah da manzansa ne suka halatta ko suka haramta kan zuciyar wani ba za ta saka halatta abinda aka riga aka haramta ba ku yi ku tuhumi ko sayyidina Umar ko sai duk ƙarya ne cewa wai sayyidina Umar shi ya haramta hadisan da suke cikin Bukhari da Muslim duk sayyidina Umar ne yake ya haramta manzo Allah shi ya halam shi ya haramta sayyidina Ali ya rawaito wannan isnadin ma isnadi ne na ahlul baiti dan ɗansa Muhammad ibn al-Hanifiya shi shi ne ya ruwaito daga wajensa sannan ka ɗauko aya kawai don saboda an faɗi kalmar famastam ta'atum sai ka ce auren mutuwa ake nufi kamar wani ya zo ce fa tamatta tamatta'a bil umrati wanda ya mutu a umara saboda kawai an ce fa tamatta a ko fa ohunna ku yi mutu'a da su kaga wannan wato zafin kai ne da rashin sanin ma alkur'ani ita wannan ayar da ya datsu daman ya dashi dashi dashi kafinta ƙarshe can ya yi dashi dashi kaga ya bangaro wani aya ne ita ayar kuma Allah ya kawo ta a siyakin waɗanda aka haramta mana mu'aura maganar aure ake ba maganar mutu'a ba maganar aure wa aka halatta maka wa aka haramta maka hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ummahatu nisaikum wa raba'i wa ummahatukum allati arda'nakum wa raba'ibukum wa akhawatukum min ar-rida'a har zuwa inda Allah yake cewa wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu wal muhsanatu minal mu'minati illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin sai yace fa mastamta'tum bihi minhunna fa atuhunna ujurahunna Allah ya koro waɗanda ya haramta ma'ana a shi fassararsa Allah ya koro wanda ya haramta auren mutu'a da su to wanda ba auren muta ba fa Allah yana magana an haramta muku auren waɗannan sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da matan da suke katangaggu wato matan wasu illa ma malakat aymanukum sai waɗanda suke bayinku ne sai Allah ce an tabtago bi amwalikum ku nemi auren su da dukiyoyinku na gaira musafin su zama katangaggu ne ba masu zina ba ba fitsararru ba sai ce fa mastamta'tum bihi hunna duk waɗanda kuka aure su kuka ji daɗi da su to sun cancanci sadakinsu da zaran mace ta tare to ta cancanci duka sadakinta fa'atu hunna ujura hunna farida ku ba su wannan abin da kuka yi da su na sadaki wanda ubangiji ya yanka ya ba su wannan shi ne abin da ubangiji yake faɗa a ayar ina auren mutu ayi shigo a nan? ina auren wucin gadi ina aka ce ka aure ta da niyyar ka sake ta a cikin ayar akwai inda aka ce ka aure ta awa uku ko awa hudu don ka ji daɗi da ita ka sake ta a ayar duk ba a yi magana ba ce wala junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'adil fariba. sannan bayan abin da kuka ko aka yanka musu na sadaki kuka basu in kun ga za ku ƙara musu wani abu da kuka yi yarjejeniya kuma za ku ƙara musu wannan wani abu ne daban amma dai bayan ta tare ta cancanci sadakinta cikakke shi ne abin da ayat take nufi amma kaji inda ya ɗauke ta ya jefa ta cikin wani karikicen banza da wofi auren mutu'a haka baya da alaka da auren mutu'a auren mutu'a haramun ne kuma in ka ce wannan ayat tana nufin auren mutu'a ya kamata sahabbai su yi ta yi ya kamata sahabbai su yi kuma ka gaya min cikin waɗanda ake nunawa a cikin alul baiti duka duk lissafin alul baiti waɗanda ake da sunayensu da tarihinsu ka gaya min suwaye aka haifa ta hanyar auren mutu ko shi auren mutu annan ba a ciki inda har auren mutu annan halal ne ya kamata alul baitin da kuke tunƙaho da su su riƙa yi kuma a samu wasu yara a ce wannan ta hanyar mutu aka haife shi ba za su gaya maka wani alil baiti kwaya ɗaya ba cikin ƴaƴan ali ko jikokinsa ko jikokin jikokinsa da za su nuna maka cewa ga wannan ta hanyar auren muta aka haife shi ko kuma shi auren muta ba a ciki in an yi shi sau nawa za a rubuto mana takarda ta auren muta ta samu ciki ya za a yi saboda haka kaga ya nuna kenan wannan ba aure ne na shari'a ba kuma su ma kansu sun yadda matar da aka aura ta auren mutu'a ba mata bace ba mata ba ce don ba za ta ci gado ba ba za ta yi maka takaba ba ba za ta yi maka idda ba wanda kuma an san cewa duk wata mata da aka halatta aka halatta auren da ke tsakaninsa da mijinta akwai waɗannan haƙoƙi ya aka yi ita aka sare mata in har mata aure ce kaga ba mata aure bace to in ba mata aure bace me ce ce ita karuwa ce saboda haka ka daina cewa ka daina jin haushi kuma mutum in ya ce sai ya yi ya ba da 'ya'yansa a su ai shehinan ai shehinan sai su fito da 'ya'yansu shehinan sai su fito da 'ya'yansu a yi da su don me za su rika yi da 'ya'yan wasu amma suna su a killace inda alheri ne yadda kasan za ka ba da 'yarka aure to sai ka ba da tun da ka ce wannan allah ne ya halatta to kaga shi ya zama halal ya yi da 'ya'yan wasu amma shi haramun ne a yi da nashi saboda haka wanda yana daga cikin ƙazanta na addinin shi'a inda muna fatan wata gaba ta zo da za mu yi bayani cikakke akan wannan don wannan kawai dai don dai a bashi ansa ce ta gaggawa amma akwai bayani cikakke da ya kamata a yi kuma maganar cewa a wacce mijinta ya mutu ko aka sake ta mu dai a zamanin maza Allah mun sa akwai da mazan su suka mutu akwai wanda aka sake su amma ni ban taba jin an ce ga wannan sahabiyar ba da aka sake ta auren mutu a tarka ni ban sani ba sai ka kan sunanta ana mutuwa ana amma annabi ya ce fa alaikum sai ya ce ai ba su da lafiya to ba su da lafiya kowa da auren mutu za su yi kaga shakiyanci ne ba ta da lafiya da za ta iya azumi amma za ta iya auren mutu'a don haka ku ji tsoron Allah daman waɗannan abubuwa guda biyu da su shi'a suke farautar wato samari da marasa tsoron Allah batun auren mutu'a da kuma batun batun kumusi duk da cewa kumusi shi za a karba abunsa amma ba za a bashi ba amma batun auren mutu'a din da shi ake yaudarar samari ana lalata su akwai wanda ya tambayi wasu littattafai cewa a gaya masa na sunna ne akwai wai tarajum tarajum ahlul baiti baitin nubuwa na Muhammad Muhammad Ismail to daga jin dai wannan sabon littafi ne na dan zamani ban gan shi ba saboda haka ban san na sunna ne na ba sunna ba ne sai mutum ya gan shi amma galibi tarajum abu ne wanda za a bada labari in ka ga daga salon irin yadda ake bada labarin ka gane na sunna ne ko ba na sunna ne. akwai ah, hajjatul wada na ibn kathir ibn kathir malamin sunna ne kamar yadda ka sani shine mai tafsirin ibn kathir da haka littafin sa hajjatul wada ba littafi ne wasu wallafa ba daga cikin bidawan nihaya inda yayi magana sirar annabi to yayi maganar hajjin sa ta ban kwana daga ciki aka ciro wannan littafin sai wani littafi da na kasa karanta abin da ya rubuta amma dai ya ce na Abu Hamid al-Ghazali Ghazali shi ma ɗaya ne daga cikin malamai na wannan al'umma yana da daidai yana da kuskure saboda haka a cikin littafinsa za a iya samu abubuwan da suke daidai ne za kuma iya samu abin da yake kuskure ne shi matsalar sa a wajen batun hadisai bai da ido kamar yadda ya faɗa ya ce bai da ido akan harka hadisai don haka zai iya kawo hadisai da yawa da wasu inganta ba to sai a taka tsantsan da wannan ina ga da wannan zamu dakata akwai tambaya sai a yi haƙuri kila sati na gaba insha Allah za mu ansa da ƙarshe muna miƙa ta'aziyar mu ga dukkan yan uwa musulmi na nan gida Najeriya da na waje a bisa rasuwar dan uwa malami mai wa'azi mai karantarwa malam Imam Abubakar Ikara da Allah ya masa rasuwa wancan satin da fatan Allah madaukakin sarki ya yafe masa ya ji kansa ya gafarta masa masa addu'a Allah ya yalwata kabarinsa ya haskaka kabarinsa kuma Allah ya alkinta zurriyarsa ya arzuci abin da ya bari ya albarkace su kuma abin da ya na da'awa da karantarwa da ilmantarwa Allah maɗaukakin sarki ya sa masa su ala a sikelin ladan sara na gobe kiyama kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa kurakuransa da laifuffukansa mu kuma idan tamu ta zo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayukanmu muna musulmi ya tashe musulmi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in